kamar yadda mazauna garin mutum biyun suka bayyana wasu ne da ba sun ko su ne ba dauke da bindigogi suka yi shigan burtu a garin inda ko suka yi awon gaba da mahaifiyar matafikin gwamnan jihar Taraban Honorable Haruna Manu wanda kuma kawo yanzu ma ba a san inda aka yi da ita ba wani mazaunin garin mutum biyun da ke zama shirkwatar karamar hukumar Gasol yace wannan lamari fa yanzu ya jefa su cikin wani halin ɗimauta. akwai yara ma nake jin ko guda biyu ne ko guda ɗaya ke jatu masa da yara mm, ko guda ɗaya ko guda biyu ba to anan mutum biyu din babu jami'an tsaro ne da suka zo da bindigogi suka yi harbi mutane suka watse a kai ta gudu wallahi akwai sojoji a mashigar mutum biyu akwai sojoji a wajen fita kuma akwai bidiyo a garin da yan sanda da komai wallahi akwai ma'aikata abin kuma wallahi sai kule mana kai kwanan ta haka aka yi a talla so biyu a ɗaukar mutane a talla irin wannan gaskiya muna so jami'an tsaro su kawo hankali yake faruwa. Eh abin ya faru a cikin wannan dare ne ko? Cikin dare irin karfe tara din nan ko tara sauran minti kaɗan haka. Kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar ba su yi ƙarin haske ba. Domin ko da na tuntuɓe shi a cikin dare kakakin rundunar 'yan sandan jihar da DSP Joseph Kwaji ya ce fa bai da cikakken bayani a yanzu. To ko me hukumomin tsaro ke yi ne game da matsalar garkuwa da mutanen da ake yi domin neman kuɗin fansa musamman ma a kudancin jihar? Hai yau dai ga ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar. Za a ƙara musu 'yan sanda da kuma a samu su motoci da za su dinga patrol din wannan area tun a samu a kama wayan nan miyagun mutane kina da zama ba jama'a shine su taimaka mana yan sanda da bayani da bayani masu wanda zai taimaka don a samu wayannan mutane a wannan area to kawai yanzu akwai wanda kuka kama ba wanda aka kama a yanzu ko a kwanaki ma dai sai da shugabannin al'umma a yankin suka ma koka game da wannan matsala na garkuwa da mutanen Alhaji Bello ma Yakubu da ke zama wakilin kasar Gasol ya ma bayyana halin da suke ciki a yanzu. Shi mutane a gari. Fata na ina kiran mm, al'umman masarauta na da don Allah su mai da hankali da abin da yake faruwan nan sannan kuma su kasance masu sa ido a wurin masu shiga sannan kuma su tabbatar da masu anguwanninsu sun sa ido a wurin baƙi masu shigowa. To fata dai shine Allah ka ƙoshin wannan matsala da ke neman hana jama'a bacci. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.